hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo shida ga watan tara dubu biyu da takwas muna nan a cikin suratul ankabuti za mu tashi aya ta goma sha hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأما ونجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وجعلناها آية للعالمين الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا حقيقة تبس للي من أيك النب نوح أكي أنفاني دواو حرف أطف أكي أنفاني دلام القسمي أكي أنفاني دقد حرف تحقيق don a tabbatar mana aiken Nuhu sallallahu alaihi wasallam arsalna mun aika Nuhan annabi Nuhu sallallahu alaihi wasallam ila ƙaumihi zuwa ga mutanensa fala bisa fihim sai ya zauna a cikinsu yana musu wa'azi alfasanatin sanatin tsawon shekara dubu illa na aman face shekara hamsin ne kawai babu a cikin shekara dubu wato ɗari tara kenan da casa'in fa aka kuma tsufanu sai ruwan tsufanu ya kama su sai ambaliyar ruwan tsufanu ya kama su wa hum zalimuna alhalin suna masu zaluntar kawunansu malamai suka ce annabi nuhu shine mafi daɗewar annabawa yana wa'azi waɗanda Allah ya kissanta mana su a cikin alkur'ani an faɗe shi a cikin surori daban-daban har sura ashirin da takwas sunan annabi Nuhu ya zo a cikin alkur'ani sau arba'in da uku a cikin suratu Ali Imran aya ta da biyu da suratul nisa aya ta 163 da suratul an'ami aya ta 84 da suratul araf sau biyu aya ta 69 da ta 59 da kuma suratul tauba a cikin aya ta 70 da cikin suratul yunus aya ta 71 sai suratul hud an ambace shi nan da yawa kusan har so bakwai ko so takwas aya ta 48 aya ta shida aya ta biyar aya ta biyu aya ta shida aya ta biyu aya ta biyu. duk an abaci sunan annabi nuhu sai suratu ibrahim ya zo a aya ta tara suratul isra ya zo a aya ta bakwai da ta uku sai suratu maryam ya zo a aya ta takwas suratul anbiya ya zo aya ta tamanin da shida suratul hajji aya ta arba'in da biyu suratul mu'minun aya ishirin da uku suratul furqan aya ta talatin da bakwai suratul shu'ara ta ɗari da biyar ɗari da shida da ɗari da sha shida suratul ankabut aya ta sha hudu suratul ahzab aya ta bakwai suratul safat sau biyu aya ta saba'in da biyar da saba'in da tara suratul sad aya ta goma sha biyu suratul ghafir aya ta biyar da ta sha uku suratul shura aya ta sha uku sai kuma suratu qaf aya ta goma sha biyu suratu zariyati aya ta talatin da shida suratu najm aya ta arba'in da shida suratul najm aya ta hamsin da biyu suratul qamar aya ta tara suratu hadid aya ta ishirin da shida suratul tahrim aya ta goma sai suratu no wanda ya zo sau uku ishirin da sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da uku annabi nuhu malamai sun yi magana a wane yanki annabi nuhu ya fito amma a littafin da aka wallafa wanda aka sa suna atlasul qur'an amakin aqwam a alam na Dr. shauki abu khalil ya ce annabi nuhu an yi shi ne a kudancin iraki kusa da garin kufa a yanzu kuma judi wannan dutsen nasa yanzu yana wani gari da ake kira jaziratu ibnu umar kan iyakar suriya da turkiya gefen yamma na kudancin kogin dijila yanzu ana ganin dutsen judi daga wani gari a Siriya mai suna Ainu Diwar wani masanin tarihi da binciken kaf da kaf ya tabbatar da cewa a wannan yanki aka yi ruwan dufanu ambaliyar dufan wanda Allah ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuhu sakamakon kangarewa da suka yi dama Allah yakan yi amfani da abin da ya so ya halakar da mutane kamar da aka yi tsunami aka yi katrina aka yi wulma a ƙasa amurka aka yi kuma tsunami a ƙasar Indonesia Allah yana iya aiko da ambaliyar ruwa duk sanda ya ga dama Allah ya ce fa akhazahumut tufanu sai ruwan dufanu ko ambaliyar ɗufanu ko bala'in dufanu akhazahum ya danke su wa hum alhalin zalimuna suna masu zalunta kawunsu wannan wawun ana kiransa wawul hal hum mubtada zalimuna khabar mubtada marfu'un bil wawi li'annahu min al asma' al khams min al jam'i muzakkar salim wal jam'u muzakkar salim yarfa'u bil wawi wa jarru bil ya'i wa nunuhu iwadun an tanwin wal jumla min mubtada'in wa khabar fi fi mahalli nasbin hal fa anjaynahu Allah ya ce sai muka tseratar da annabi nuhu wa ashabas safinati da waɗanda suke cikin jirgin ruwa tare da shi waje alnaha mun sanya wannan tseratar da shi ɗin haɗin ya koma kan tseratarwar ko waje alnaha mun sanya wannan jirgin ruwan ta annabi nuhu ayatan ta zamo aya lil alamin ga mutane ko waje alnaha mun sanya wannan kissa ta annabi nuhu ko wannan danka da aka yi wa mutanen annabi nuhu ta zamo ayatan wata aya ce lil alamin ga talikai akwai wanda suka zo za su musulunta da namiji da mace namijin ne ya fara gabatowa to bismillah matso to ka zo za ka shiga addinin musulunci kai ne ka gamsu da yardarka da amincin ka kana son ka musulunta ko wani ne ya matsa ma to za ka shiga addinin musulunci tsakaninka da Allah to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita in na faɗa sai ka maimaita in mun gama sai in fassara ma Yardaka da wannan kalma ya mai da kai musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu, anna muhammadan rasulullah wannan kalma da ka faɗa fassararta shine ka shaida ba wanda ya cancanta a bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka sannan ka ce ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ka yadda da haka to yaddarka da wannan kalma ta mai da kai musulmi me sunanka Sunday to to ai ba za a ci gaba da kiranka da suna Sunday a musulunci ba dan ba wani musulmi mai suna Sunday yanzu a cikin sunayen da kake ji na musulmi wani suna kake sha'awa to ka zaɓo babban suna mafi daraja mafi kima shine sunan annabi sallallahu alaihi wasallam za a ci da gaba da kiranka suna muhammad amma yam ɗin za a dinga mata wato yu za a dinga sa mata a gaba ba muhammad ba ko muhammad ba wannan kuskure ake rubuta da masu rubuta muhammad su sa mo h a m e d wannan kuskure ne Mohammed kenan da masu rubuta wajen Ahmad su sa a h m e d Ahmed shi ma kuskure ne Ahmad Muhammad saboda sunan a karance zai zamo m u h a m a e d saboda za a ci gaba da kiranka da wannan suna alama albarka akwai abubuwan da suka hau kanka yanzu matsayin ka shiga musulunci za ka yi aski za ka yi wanka za ka yi sallar da lokacinta bai fita ba kuma ga 'yan mu nan mun tanada musu littattafai waɗanda za su karanta ma da turanci in kana ji da kuma hausa da dukkan yaren da kake ji muna da waɗanda za su karantar da kai addini su maka course na 'yan watanni ka fahimci addinin da ka shiga da kyau Allah ya maka albarka Allah ya tabbatar da kai in kana da wata matsala sai kai musu bayani za mu taimaka maka daidai gwargwado Allah ya tabbatar da kai a musulunci ina macen kuma ta shigo kina so za ki shiga addinin musulunci daga ina kike ina findiga to masha Allah kin zo za ki shiga addinin musulunci ke kike son addinin musulunci da kanki ko ko wani ya miki dole ke kike so za ki shiga musulunci da kanki to zan gaya miki kalmar da ake zama musulmi in an yadda da ita sai in fassara miki in kin yadda da wannan kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kalma ce ta larabci tana kunshe da saƙon cewa yanzu abin da kika faɗa zan fassara miki don ki gane yadda ki da wannan ya mai da ke ɗaya daga cikin musulma. kin yadda ba wanda za a bauta wa da gaskiya sai Allah kin yadda da wannan kuma kin ce kin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne kin yadda da wannan to wannan ya mai da ke ɗaya daga cikin musulma yanzu za a ci gaba da ambatanki musulma wani suna kike da shi Maryam to ai Maryam suna ne mai kyau za a ci gaba da kiranki suna Maryam sunanki na da ya sunanki to masha Allah to da sunan Maryam da sunan Aisha duk sunaye ne karɓaɓɓu a cikin addinin musulunci kowanne kika zaɓa za a iya kiranki da shi Maryam ta zo sau talatin da hudu a cikin Alkur'ani har da suratu maryam ma ba mamacen da Allah ya kama sunanta kaf a cikin alkur'ani sai maryam sai dai a ce zaujatu ko imra'atu amma in kaji an ce wance to ita kadai ce a duniya wacce Allah ya kama sunanta sau 34 har da sura mai suna suratu maryam amma in kina son wani sunan za a sa miki shi shine kina son Aisha ko kin zabo sunan wata babbar baiwa Allah matar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sayyidina abubakar malama mai dimbin ilimi a addinin musulunci sai ki dage ki yi karatu mai zurfi a addini dan ki gaji ki zama malama Aisha akwai abubuwa da suka hau kanki Aisha yanzu kin zama musulma waɗanda 'yan mu suna nan da maza da mata mun da mun musu training don su dinga karantar da ku addini suna muku kwasa-kwasai da kuma matsalolin ku da sauraron abubuwan da za su karfafa ku a cikin addinin musulunci saboda haka muna miki addu'a Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah ya miki albarka ga 'yan kwamitin nan kusa da ke za su miki ragowan bayani na abin da ke hawa kan mutum in ya shiga addinin musulunci Allah ya tabbatar da ke Allah ya miki albarka shine Allah ta'ala ya ce fa anjaynahu sai muka tseratar da shi wa ashabas safina da waɗanda suke ma'abota cikin jirgin ruwan nan da suka bi shi wa ja'alnaha sai muka sanya ta an ce da mirin nan yana komawa zuwa ga ɗayan abu hudu in ma yana komawa zuwa ga kissa ɗin mun sanya wannan kissa ta annabi nuhu ta zamo aya ko yana komawa zuwa ga dankar da aka yi musu da ruwan dufanu ya zama aya ko yana komawa zuwa ga jirgin ruwan shi ma ya zama aya domin shi ya fara kera jirgin ruwa ya nuna wa mutane yadda za a kera jirgin ruwa a haukan ruwa a yi tafiya ba tare da matsala ba ko yana komawa kan duka waɗannan abubuwan da aka lissafa aya ne lil alamina ga mutane na'am وإبراهيم إذ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين بان الله تعالى يا بام قصة النبي نوح أدنقلي سيكما يتألى كاكن النبي إبراهيم يأتي وإبراهيم دكما النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم annabin Allah duka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ambace shi a yi salati da siga ɗayan biyu ko a yi masa bi jimla fi'iliya ko da jimla ismiya ko a ce alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wasallam da alaihi salatu wassalamu da sallallahu alaihi wasallam duka ɗaya ne a larabci bambancinsu wannan an yi shi da jimla fi'iliya wannan an yi shi da jumla ismiya alaihi khabarun ne jar majarur muqaddam as-salatu mubtada muakhar wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis in kace kuma sallallahu salla fi'lun madin mabaniin ala al-fath wasmul jalala fa'ilun marfu'un ala at-ta'zim huwa al-fa'il to shine malam yace ko Allah subhanahu wata'ala yace wa ibrahima haka nan mun aiki annabi ibrahim ko ka ambata musu labarin annabi ibrahim iz qala liqaumihi lokacin da ya ce wa mutanensa, i'budullaha ubudullah ku bauta wa Allah wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah dan da ibada da taƙawa su ne tushen gyaruwar ɗan adam in mutum ya bauta wa Allah shi kaɗai bai haɗa shi da abokin tarayya ba sannan ya aikata taƙawa wanda yake nufin wato tsa'atuhu fi ma amar wajtinabu ma hawa zajar to mutum yi waɗannan abubuwan guda biyu za ce abin da kuke bauta wa min dunillahi ba Allah ba ko mutum ne ko aljani ne ko gunki ne ko ruwa ne ko sama ne ko ƙasa ne duk abinda ka bauta ba Allah ba to halitta ce ta bauta wa halitta ausanin gumaka ne alwasanu wasanamu suna haɗuwa suna rabuwa wasu ce asanamu shine duk gunkin da aka kera shi akan surar dan adam ko surar dabba kamar gunki mai kama da saniya ko mai kama da mutum alwasanu kuma duk wani abin da aka bauta masa ba Allah ba amma ba a surar halitta ba kama a tara ƙasa a bauta mata wa takhluquna ifkan kuma kuna ƙirƙiran ƙarya kuna dangana wa Allah cewa yana da abokin tarayya ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun qalu inna wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin قالوا أجئتنا بالحق أم كنت من اللائبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون النبي إبراهيم يككر يقوم كان ناس قبادئا innal ladhina ta'buduna min dunillah haqiqa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba ko menene ko wane ne la yamlikuna lakum rizqa baya mallaka muku arziki bai isa ya azurta ku ba in kuma Allah ya azurta ku bai isa ya kwace muku ba ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa mazalika zalika bi aziz wa in min shay'in illa indana inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'alum duk arziki yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala fabtagu inda Allahi rizqa daka ku nemi arziki a wajen Allah kawai malamai suka ce shi yasa aka gabatar da inda ba ce faftagun rizqa inda Allah ba domin inda din yana ta'alluki ne da rizqu din fabtagu fi'l amrin majzum alamati jazmihi hasfun nun li'annahu min al-amsilati al-khamsa aw min al-af'al al-khamsa wa alamati jazmihi hasfun nun wal waw damirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il الرزق مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره inda الله mun ce inda ana li'irabinta imma zarfu makan wa imma zarfu zaman ala hasbu ma tudafu ilaihi to ku nemi arziki a wajen Allah ku roki Allah ya muku arziki dan shine ar-razzaqu shine al-wahhabu mai azurtin mai bayarwar yarzuku man bi ghairi hisab wa abuduhu ku bauta masa shi kadai ku hada shi da abokin tarayya domin bauta bata cika sai da rukuni guda hudu na farko al'abdu mai yin bautar na biyu al-ma'budu wanda za a bautawa din na uku al'ibada abinda za a yi bautar da shi sai a ta'abbud aiwatar da bautar a aikace to duk wanda ka bautawa an samu wannan sharaɗin in ka bautawa wani to ka kaskanta kanka ka koma bawa shi ya zama ilahu kai ka zama abdu kana masa bauta ayyukan da kake neman kusanci da shi zuwa gare su shi ake kira bauta tashi ka aikatawar shi ake kira at-ta'abbud huwa at-tadhallulu lillahi ta'ala mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi ala al-wajhi allazi ja'a bihi shara'i'uhu washkuru lahu kuma ku gode wa Allah ana cewa washkuruhu ko washkuru lahu yakan zo lazim yakan zo muta'addi washkuruhu ku bauta wa Allah ko washkuru lahu ku yi bauta ga Allah kawai ko ku yi godiya ga Allah kawai domin bauta yakan zo da ma'anar godiya shi yasa Allah yake cewa wala tajidu aktharahum shakirina ba za ka samu mafi yawa masu godiyar Allah ba i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiyya shakur kaɗan ne a cikin bayin Allah masu gode masa ilaihi turja'una ga Allah kaɗai za a mai da ku ranar alkiyama ya muku hisabi wa in tukazzibu idan kun ƙaryata manzannin Allah ko kuka ƙaryata wannan saƙo da aka kawo muku daga wajen Allah faqad kazzaba umamun wasu al'ummatai da dama sun ƙaryata manzanni min qablikum kafinku wa ma rasuli babu abin da yake kan jakadan Allah jakada shi ma baya cika jakada sai da abubuwa hudu sai an samu almursil mai aiko shi almursal shi da aka aiko arrisala saƙon da ke ɗauke da shi almursal ilaihim waɗanda aka aiko zuwa gare su to in kaga an ce ga manzon Allah ana nufin Allah ne ya aiko shi da saƙo zuwa ga bayin Allah to ba abin da ke kan manzo illal balag sai isarwa almubin bayyananniya a fili wanda baya kwange allazina yuballiguna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wanda suke ida sakon Allah ba sa tsoron kowa sai shi na'am أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق بعد ذلك لميتون ثم أتكي أكبر ciro ga gabansa mani waji wazi fitsari duk su fita ta nan wannan ya isa aya da ke nuna Allah ya gi mutum ya bi shi waɗannan matakai matakai san ciki ya zama dan jini ya zama dan jariri aka haife ya rarrabe ya tashi ya samartaka ya tsufa yu'iduhu sannan Allah zai dawo da shi kuma ranar alkiyama mai ya khuluqu kaman la ya yanzu mai yin halitta zai zama kama wanda baya yi kaga ba za su zama ɗaya ba shi yasa wanda yake ta man yuhyil izama wa hiya ramim sai ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya faro da ita daga babu ko a ilimin kere-keren ɗan adam ilimin biology ko ilimin abin da ya shafi abin nan shine ko kirkiro abu ya fi wahala akan maimaita shi to Allah ya ce ni na kirkire ku daga babu ko maimaita ku sai mun wahala inna zalika lalle maido da mutum ko maido da halitta yadda suke da alallahi a bisa Allah subhanahu wa ta'ala yasirun abu ne mai tsananin sauƙi. wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab magana alkiyama bai fi kifta ido ba kai ya ma fi kiftawa ido kusa shi kuma kifta ido sai an kasa sakan goma kifta ido yake daukan daya to tashin alkiyama kuma ya fi kusa da kifta ido qul Allah ta'ala ya ce gaya musu in ba su gane ba siru fil ardi ku yi tafiya ku yi balaguro a ban ƙasa fanzuru ku yi duba ku ga kaifa yaya abin mamaki bada alhalka Allah ya farar da halittu daban-daban sannan ya kashe su Allahu sannan kuma ku yi duba ku ga yaya Allah yunshi'un nasha'atal akhirata zai farar da wata halitta ɗin a ƙarshe wato ya tashi mutane ke na ranar alkiyama ku duba ku ga Allah waɗanda ya share biliyoyi sun mutu biliyoyi suna rayuwa sannan biliyoyi za su zo kuma duk Allah zai tashe su gabaki ɗaya suna cewa ai za mitina wa kunna turaban wa idhaman a inna usuna khalqan jadida wai idan mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙashi mun rududdige za a mai da mu sabuwar halitta Allah ya ce ga amsa nan kul kunu hijaratan aw hadida kace to ku zama dutse ko ku zama ƙarfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta da take muku girma a zuciyarku ba za ta tashi ba fasa na man yu'iduna za su ce to waye zai maido da mu qulil ladzi ansha'akum awwala marra kace wanda ya kago ku daga farko babu ku fasayungiduna ilayka ru'usahum za su girgiza kawunan su zuwa gare ka wa yaquluna su ce matahuwa yaushe abin zai faru qul asa an yakuna qariba kace kusa yake daf yake saura kirs yi haka inna allaha tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ƙadirun mai iko ne ala kulli shay'in abu sa komai ya kaddara komai ya tsara komai inna kulle shay'in khalaƙa bi qadar Alƙadar yana cikin arkanul iman guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar al iman bil qadar kashi biyu ne akwai arkanul imani bil qadar guda hudu wanda wajibi ne kowane musulmi ya san su dan yana cikin tushen aqidar da in baka da shi kaya asara me imani da kaddara an ta'alama anna ma sha Allahu kana wa ma lam Sha, lam yakun abinda Allah ya ga dama dole sai ya faru amma abinda Allah bai ga dama ba ba wanda ya isa ya farar da shi to rukunan waɗannan abu hudu ne na farko al'ilmu na biyu alkitabatu na uku almashi'atu na hudu at-tamfiz duk abin da kaga ya faru a duniya sai da ya bi matakai guda hudu tukunna matakin farko Allah ya san abin a haɗa bi kulli shay'in ilma na biyu katabahu illa fi kitabin mubin ya Allah ya zartar ma'ana duk abin da ya faru a duniya sai da ya matakai ya rubuta abin ya ga damar faruwar abin kuma ya zartar da faruwarsa ba a fasa shi ba in ku an fasa shi dama yamhullahu ma sha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab da kan abu ya ma daɗi ko bai maka daɗi Ba ka karɓa daga Allah ne shi yasa manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu husarra shakar faka na lah wa in asabathu darra sabar faka khairan lah mamaki ya tabbata ga mumini al'amarin mumini duka alheri ne a gare shi idan abu ya same shi na farin ciki mai daɗi sai ya gode wa Allah idan abu ya same shi mara daɗi sai ya haƙuri da haƙuri da godiya duka abubuwa ne da Allah yake so yu'azzibu man yasha'u Allah yana azaba ga wanda ya ga daman yi masa azaba ko a duniya kawai ko a lahira ba kawai ko ya haɗa masa duka biyu ko azaba kauniya ka ji rayuwar ba daɗi ko azaba shar'iyya a ɗanɗana maka kuɗa sakamakon laifinka Wayar yarhamu man sha'u. Allah yana rahama ga wanda ya soya masa rahama sai in yalwata maka ka ji daɗi a duniya kuma ya sa ka aljanna ko ya maka rahama a duniya kawai ko ya haɗa maka rahama duka biyun duniya da lahira kai duk ma abin da kaga yana rayuwa yana rayuwa ne ƙarƙashin rahamar Allah shi yasa ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa ilaihi tuqlabuna kuma ga Allah ake juyar da ku ranar alkiyama ya muku hisabi na'am wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis samaa wa ma كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ku ba ku kasance masu tserewa Allah ta'ala a ban ƙasa ba yo ina za ka gudu ka tserewa Allah duk inda ka ƙara gudu to gurin Allah kake ƙara zuwa wani mutum ya samu wani bawan Allah ya ce yi min nasiha ya ce to in za ka saɓi Allah kakkace abincinsa ito ya sai na ƙoshi ma nake saɓan ya ce to ka ci abincin Allah sannan ka saɓa mar to in za ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ka saba masa a inda yake ganinka sai ce ai ba inda zan shiga sai ya ganni yace ka ci abincinsa kuma yana ganinka yace to shawara ta uku in za ka saba wa Allah kada ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a inda ya mallaka yace yo ko ina na Allah ne yace ka ci abincin Allah yana ganin ka a inda ya mallaka kuma ka saba mar sai yace to in haka ne in ya kira ka lahira kakkaje <laughs> yace yo wai isa yace ya kira ka kaje to in ya tura ka wuta kakka tafi yace a ina yace to ya gama da kai ku shirya tun da shi anan in dai baka da iko duk inda zaka saɓi Allah inda ya mallaka ne abin da kake ci kake sha na Allah ne abin da kake shaka na Allah ne inda kake takawa ƙasar Allah ce kuma ya ce taho lahira ka taho kuma ya ce yi wuta kai wuta to wallahi ka yi ta kanka ka kiyaye Allah shine ya ce ku ba masu tserewa bane fil ardi aban kasa wala fis sama'i ko a sama ma'ana ko kun yi sama ba za ku tserewa Allah ba ko kuma waɗanda suke sama ma ba za su tserewa Allah ba duk inda ka ƙara gudu ƙara kusa kake da Allah shi Allah ba a tsere masa la malja'a minhu illa ilaihi wa malakum min dunillahi ba ku da wani ba Allah ba min waliyin wani wali da zai taimake ku ko wanda zai ƙaunace ku wala nasirin kuma ba ku da wanda zai taimaka muku daga azabar Allah Allah kadai shine waliyul lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا الله حقيقة وأند سك كافرتا بآياتنا كو سك أيكة كافرتي بآيات الله دا آيوين الله سك كافرتي وآيوين الله الكفر في اللغة ينا نفن التغطية ka lullube abu da gangan wa sataru shi sa ake kiran labule kafir ake kiran mai noma kafir ya ujibu zurra'a a gani eh? liyagiza bihimul kufar a can eh, ilamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun a ajabal kuffara nabatuhu a ajabal kuffara al kufar anan az masu yin shuka shine kufur al kufuru a harshen la malamai huwa adamul imani billahi ta'ala in baka yi imani da Allah ba kawai ka zama kafiri to kafirci din nan an kasa shi kashi biyar kowanne kuma cikin biyar din yana dawwamar da mutum a cikin wuta sai dai al al-kufrun ni'ima ko al alkufrul asgar wanda yake nufin wa qitaluhu kufur kuma za ku ga ya zo wata ran da sigan kafir ko kufar ko kafara ko yakfurun duk waɗannan yakan zo da sigogi daban-daban ana bambanta tsakanin al alkufrul asgar wal kufrul akbar da karina to Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatin lahi waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah shar'iyya waɗanda ya saukar ya ce ai aiki da su ko kuma kauniya suka dangana wani abu da Allah ya halitta zuwa ga wani Allah waliqa'ihi kuma suka kafircewa gamuwa da Allah ula'ika ya iso min rahmati Allah ya ce wannan su suke fidda rai suke fidda haso suke fidda tsammani daga rahamata wato suke fidda rai daga afuwan Allah ko daga aljannar Allah wa ula'ika irin waɗannan ɗin lahum azabun aliyim suna da azaba mai tsananin raɗaɗi na'am فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من الله أوثانا مودة بينكم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ibn kasir ya ce wannan bayani duk da ya gabata har zuwa nan maganan annabi ibrahim ne ko kuma jumla ce itiradiyya kauli rajihi duk magana annabi ibrahim ne har zuwa nan to ga amsar da mutanen annabi ibrahim suka bayar tunda ya ƙure su a wajen wa'azi fama kana jawaba qaumihi amsar jama'arsa ba su zamo ba akan wa'azin da ya yi musu illa an ƙalu face kawai sun ce uqtuluhu ku kashe shi au harriquhu ko ku ƙona shi da wuta wai mai wa'azi ya zo da hujja kuma an ce a kashe shi ai mai abun faɗa baya faɗa mai hujja a baka baya harbi da baka mai nassi baya naushi in mutum nassi ya ƙare kuma sai ya sa <laughs> naushi tunda bai da nasi tunda ya ce musu inna ma eh, fa inna in fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim da ya kakkarya gumakan aka ce wa ya kakkarya gumakan ne yace ku tambayi babban su suka ce ai ba sa magana yace af ku da abun baya ku kuna magana shi Allah naku baya magana ai kun dan dara shi ma kenan in ba mahaukata ba ku wa uffil lakum tirda ku ma da abin da kuke bauta ba Allah ba wai ku ba ku da hankali sai kuma aka ce ai wannan yaro ya kure mu kawai a kashe shi har rikuhu a kona shi a wuta Allah ya ce to ni kuma wuta ai ni take bin umarni na ya ke wuta zama mai sanyi da aminci akan annabi Ibrahim da ka ya fada wuta ya zaman sa ya su suna kallon sun kona shi kuma yana cikin wuta yana harkokin sa fa an jahullahu sai Allah ya tseratar da annabi Ibrahim minan nari daga wuta inna fi zalika laayatin lalle a cikin tseratar da annabi Ibrahim akwai aya mai girma liƙaumin yu'minuna ga mutanen da suke imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ƙala, annabi Ibrahim ya ce, Inna mattakhastum min dunillahi, kaɗai abinda da kuka riƙa ɗinnan ba Allah ba, ausanan gumaka ne, mawaddata bainikum kuma akwai soyayya tsakaninku da su fil hayatid duniya a rayuwar duniya. dama so ne yakan yi kamari ya yawa har ya koma kuma a mai da mutum abin bauta ana girmama mutum ana ƙaunan mutum sai kuma a ce ai ba mutum bane ana tafiya kamar yadda kirista suka wa annabi isa daga girmama kuma sai aka ce wai ya wuce ya wuce ma dan maryam dan waye suka ce dan Allah ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa mattakhadha allahu min waladin wama kana ma'ahu min ila qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qalu ittakhadha allahu waladan subhana walada allah wa innahum lakadhibuna Watan السماوات arzu من وتنشق الأرض وتخر anda حدا rahmani walada. Wa ma وما ينبغي للرحمن أن يتخذ walada. to soyayya ce a tsakaninku a rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati sannan a ranar alkiyama ya kafuru ba'dukum bi ba'd shashin ku zai kafirce wa shashi wa yal'anu ba'dukum ba'da shashin ku za su dinga la'anta shashi wa ma'awakumun naru makomakku duka da ku da waɗanda kuka bautawan duk wuta za a saka ku wa malakum min nasirina babu wanda zai taimake ku tsakanin ku da kuka bauta musu da su da aka bautawa to amma fa wannan sai wanda aka bautawa da yardarsa da amincinsa wanda aka bauta masa bai yadda ba shi za a kira shi a yi tambaya a anta qulta lin takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub za a tambayi annabi Isa wai kai kace abauta maka kai da babaka. Allah ya ce a'a sarki ya tabbata gare ka ni ban ma san suna yi ba shi duk ihun nan da ake annabi Isa ba shi yasa ba shi sa Allah ya ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna law kana haula'i alihata ma waraduha hmm. Allah ya ce da su abun bauta ne ai ba za su shiga wuta ba to an hada ka kai da abun ka a wuta ana ana dukan ku da guduma ai kaga ya zama ba abun bauta ba kenan na'am fa amana lahu lut qala inni muhajirun ila Rabbi. innahu huwal azizul hakim Allah ta'ala ya ce fa amana lahu sai annabi lut yayi imani da annabi ibrahim shi a wa'azinsa mutum ɗaya ne ya imani da shi sai matarsa shi yasa lokacin da ya shiga cikin ƙasar masar sarkin masar yana kwacewa mutum mata sai annabi ibrahim ya ce wa matar tasa in an tambaye ki me alakan mu da ke ki ce ke yar uwata ce domin a iya sani na duk fadin duniyar nan ba musulmi daga ni sai ke an ce a lokacin da ya faɗa haka ko dai lutsun bai musulunta a lokacin a gare shi ba ko kuma yana nufin a iya wannan kasar ko kuma yana nufin iya masu aure wanda suka musulunta ni da ke ne kaɗai to da annabi lut tun da dama ɗan uwansa ne ɗan amminsa ne da ya musulunta tare da annabi nuhu annabi Ibrahim kuma ya zama shi kadai ne musulmi sai wata ƙasa ana barna sai Allah ya ce to shi ma na aika shi wata ƙasa shi ma ya je ya wa'azi shi kuma na Ibrahim ya gaba ya koma ƙasar Siriya daga da ya koma Masar da matarsa guda biyu ya zo kuma a daga Masar ya samo mace ta ɗaya ta biyu ita ce Hajara da matarsa Sara ita wannan ta haifi annabi Ishaqa wannan ta haifi annabi Isma'ilu wacce ta haifi annabi Isma'ilu ita ya kawo garin maka hajara ita kuma waccan ya kai ta can Siriya shi ma na Ibrahim din anan Allah ya karɓi ransa yanzu haka kabarinsa yana nan a Madinatu Khalil a cikin ƙasar Palestine to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce fa amana lahu lut wa qala yace inni muhajirun waye ya faɗi wannan din wasu ce shi annabi lut din ne yace wa qala inni muhajirun ila rabbi wasu ka ce a annabi Ibrahim din ne yace inni muhajirun ni mai yin hijira ne ila rabbi zuwa ga Allah subhanahu wataala wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ni mai yin hijira ne zuwa ga Allah mahalicci na innahu tabbas shi Allah subhanahu wataala huwal azizu shine mabuwayin sarki alhakimu wanda yake da hikima sunansa alhakimu kuma ya hakuma bil haqq na'am wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله تعالى ووهبنا له إسحاق سيمك ɗa النبي إسحاق wanda matarsa Sara ta haifa, lokacin da aka mata bishara fa dahikat fa Yaqubu dan annabi ishaƙu annabi ishaƙu dan annabi Ibrahim Khalilullah. shi annabi yaqub sunansa ya zo sau goma sha shida cikin alqur'ani a cikin surori goma annabi ishaqa kuma sunansa ya zo sau goma sha bakwai a cikin surori goma sha biyu a cikin sura ɗari da goma sha hudu na alqur'ani to Allah ta'ala ya ce wa ja'alna mun sanya fi zurriyatihin nubuwata mun sanya annabta a cikin zuriya annabi Ibrahim wa min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun Wa wa wa kazalika Zakariya وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل walota? Wa ولوطا وكلا na alal العالمين duk wannan annabawan da aka lissafo daga zuriyar annabi Ibrahim suke wal kitaba da kuma littafi bi ma'ana alkitab anan jinsi ne alkutub kenan a cikin zuriyarsa aka saukar da attaura da injila da zabura da alqur'ani wa atainahu ajrahu fid dunya Allah yace kuma hakika mun bawa annabi Ibrahim ladansa a duniya tun da gashi mun masa sakayya mun fidda manyan mutane daga zuriyarsa kuma sannan an sanya masa kyakkyawan ambato a duniya kowa yana son sa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikina shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim musulmi suna sa ibrahim yahudu da kirista suna sa abraham abraham lincoln hawa ko na abraham lincoln cikin shugabannin amurka wanda ya sa ya cewa amurka ba a wa allah tawaye duk kafircin da za ku yi kakku ce da allah don duk wanda ya ce ba ruwansa da allah ya gama yawo sai yasa suka rubuta a jikin dala in God we trust mun aminta da Allah har yanzu jikin dala ta Amurka ina jin ba a goge wannan ba ko a rubuta in God we trust wai Amurka ma ta yi imani da Allah duk wannan ta'addancin da take a duniya wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ya ce mun bashi ladansa a duniya wa innahu fil akhirati kuma lalle annabi Ibrahim a lahira Laminas Salihina yana cikin naƙwarai da za a musu sakayya da katafaren gidan aljanna na'am wa lutan iz qala liqaumihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم لست من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين الله تعالى yake cewa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walutan kuma ka karanta musu labarin annabi Lut sallallahu alaihi wa sallam wanda aka ambaci sunansa sau ashirin da bakwai a cikin alkur'ani a sura goma sha hudu annabi Lut yana cikin manyan annabawan Allah wa inna lutan laminal mursalina iz qala liqaumihi lokacin da ya cewa mutanansa innakum lata'tuna fahishata, lalle ku kun kasance kuna jewa muguwar alfasha shine namiji na neman namiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma sabaqakum biha min ahadin babu wanda ya gabace ku a cikin wannan alfasha daga ɗai min al'alamina a cikin talikai duka aljanu da mutane da dabbobi da tsirrai kowanne namiji yana zo wa mace ne mace tana je wa namiji amma ko a cikin dabbobi ba za ka ga zakara da zakara ba da haka kun zo da abin da ba wata halitta Allah da take sai ku ne fasikai fajirai kuka fara yin wannan shegantaka a innakum lata'tuna rijala yanzu ku kwa dinga je mazaje wa taqta'una sabila kuma kuna yanke hanya ta haib samun ‘ya'ya, ko kuma kuna yanke hanya ta hanyar fashi da makami, ko kuna yanke hanya, kuna tara hanya ta hanyar wato tara mutane in sun zo wuce ku kama su ku yi musu da ƙarfi, wata atuna kuma kuna jewa almunkara mummunan abu fi nadikum a cikin wurin ku duk majalisar su alfasha ake namiji na bin namiji mace na bin mace. Fama kana jawaba ƙaumihi jawabin mutanensa ko amsar da mutanensa suka bashi bata zamo ba face illa an ƙalu sai suka ce i'tina bi azabillah ka zo mana da azabar Allah in kunta minas sadiqina in ka kasance cikin masu gaskiya kai annabin Allah ne to sama ta faɗo mana qala sai annabin Allah annabi Lut yace rabbin surni Allah ka taimake ni alal qaumil mufsidina abu sa mutane da suke aikata fasadi na'am ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, إبراهيم بالبشرى ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra lokacin da jakadunmu a nan ana nufin manzanni Allahu ya stafi minan mala'ikatu rusulan wa minan nas hatta iza ja kumul mautu tawaffathu rusuluna nan ana nufin manzannin Allah mala'iku lokacin da suka zo wa annabi Ibrahim bil bushira da busharan cewa matarsa za ta haifi annabi Ishaq shi kuma zai haifi annabi Yaqub qalu sai suka ce masa bayan mun maka bishara kuma muna gaya ma inna haƙiƙa mu muhuliku ahali hadihil ƙaryati mu masu halakar da mutanen waccan alƙarya ne waɗanda suke aikata alfasha inna ahalaha haƙiƙa mutanen wannan alƙarya kanu sun kasance zalimi na azzalimai ne ta hanyar namiji na bin namiji ƙala sai annabi ibrahim ya ce inna fi halutan lalle akwai annabin Allah lutu a cikin wannan gari kafa ku hada da shi qalu sai mala'ikun suka ce nahanu a'lamu biman fiha mu ne muka fi ka sani da waye a cikin garin na mutanen kirki da mutanen banza lanunajjiyannahu lalle za mu tseratar da annabi lutu wa ahlahu za mu tseratar da iyalinsa duka illam ra'atahu sai matarsa kanat ita ta kasance minal ghabiri na cikin waɗanda za a bari a cikin halaka kalman gabara takan zo da abin da ya wuce ko abin da zai zo a gaba ma'ana tana cikin wanda ya gabata halakakkiya ce ko kuma za a wanzar da ita cikin waɗanda za a halakar na'am walamma an ja'at rusuluna lutan بأبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولما أن جاءت رسلنا Allah ya ce lokacin da jakadunmu suka zo wa Lutan annabi Lut, si abihim sai aka na masa sababin zuwansu, bai ji daɗin zuwansu ba, bai yi murna da saukar baƙi ba don garin mutanen banza ne, koma bin binsa suke da ƙarfi suna nemansa. To shi yasa hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci ya ga yayi baƙi, wa bihim zar'a kuma zuciyarsa kirjinsa ya kuntata da wato bihim ai bi sababi maji'ihim saboda zuwansu wa qalu da mala'ikun suka fahimci annabi lut ya shiga damuwa qalu suka ce la takhaf wa la tahzan kakka ji tsoro kakkai bakin ciki inna munajjuka mu ba mutane bane mala'iku ne mun zo mu halakar da garin ne gaba daya inna munajjuka lalle mu masu tseratar da kai ne wa ahalaka da dukkan iyalanka gaba ɗaya a ra'ataka face matarka tana cikin tantirai kun ga ashe zama da mutanen kirki in baka bi su ba zai amfane ka ba wa daraba Allah masal lil ladzina kafaru mura'ata nuhin wa imra'ata lut ta hata abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma gunya an anhuma min Allah shai'a, wa qila dakhulan nara ma'a dakhilina za su shiga wuta tare da masu shiga ga mata annabi nuhu yar wuta ga mata annabi lutu yar wuta ga kuma matar fir'auna yar aljanna Allah da iko yake in ba Allah ba wa zai dauki matar fir'auna da yace ana rabbukum a'la yace ma alimtu lakum min ilahin gairi amma matarsa tana aljanna annabi nuhu da ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi cikin wanda ba su yadda ba har da matarsa annabi lut da ya hana alfasha masu ɗaure gindin a yi alfashan hadda matarsa don haka aka gaya ma kowa zai tsira ban da matarka wala tafi minkum ahadun illa imra'atak innaha innahu ha ma asabahu duk abin da zai shafi garin su ya shafe ta shi sa aka ce kar kowa ya waiwaya kana ta kasance min na cikin waɗanda an riga an yanke hukunci akan za a halaka su ko cikin waɗanda za a wanzar cikin halakakku inna munziluna mala'iku suka ce lalle mu masu saukarwa ne ala ahli hazihil Abu absa mutane na wannan gari yanzu garin yana nan a cikin ƙasar Jordan ana kiran gurin Black Sea Black Sea al-Bahrul Mayyit har yanzu ba a nutso wani bature ya taba zuwa zai research a gurin da ya auna zurfin ruwan da inda suke sai da ya samu wajen mita 300 da wani abu inda garin yake ya ga alaman gine-ginen ashe offside down aka yi musu ra'asan ala a kibin. Allah ya juya ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa haka aka yi musu har yanzu ruwan ba a nutso za ga an rubuta da larabci da turanci da yare daban-daban kakkai nutso a cikin wannan ruwan in ko kai nutso a tiwaris haka aka rubuta kana kallon kaje ƙasar jordan masu yawon shakatawa da an rubuta musu wannan kasa je su nutso a ciki to shine Allah ta'ala ya ce mala'iku suka ce inna munziluna mu masu saukar da rijizan nan maf'ulun bihi ne na ismu fa'il masu saukar da tsabar azaba ce minas sama'i daga sama akan mutanen wannan alƙarya bima alba'u na ba'u sababiya. ai bi sababi kaunihim fasikina au bi sababi ma kanu yafsukuna saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci Shi ne namiji na bin namiji Allah ya halakar da su shi yasa wannan alfashe duk garin da ta shiga sai arzikin garin ya kare duk ranar da aka wayi gari maza na bin maza to bala'i ya zo wa al'umma shikenan tashin alkiyama ya kusa arzikin garin gonakin garin duk mutuwa za su dinga yi sai kaga ana noma an daina samun arziki an daina haihuwar 'ya'ya masu albarka mulki ya daina daɗi bala'i duk ya sauka a garin da suke wannan alfashar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi duk garin da ake wannan alfasha in kun kama su ku kashe fa'ilin ku kashe maf'ulin bihi din duk a kashe su baki ɗaya don a samu sauki a cikin al'umma ku duba wannan bala'i fa annabin ma fa sai da ya jawo a cikin sunansa yanzu ba ku ana yin biki a sawa suna a sawa yaro lutu ba tare da sunan annabi ne amma saboda mutanensu sun aikata albashi har sunan annabin sai da ya shafa kuma Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalina yana cikin manzannin Allah alaihi salatu wassalam amma ba a sa sunansa sosai hukunta waje an ce Allah ya raya lutu ba sunan annabi bane amma me ya jawo ana ga sunan kamar yana da alaka da aikin mutanen shi yasa aka kaurace ma sunan kun ga ashe musifa ce wannan abin Allah ya tsara al'umman musulmi walaqad tarakana minha ayatan bayyinatan Allah ya ce lalle mun bar minha a cikin wannan gari ayatan bayyinatan aya bayyananniya har yau garin na nan Black Sea ko al al Mayyit yana nan a cikin wato kasar Jordan 'yan yawon shakatawa suna zuwa su gani su suna zuwa don su shakata su ga abin kashewa kwarkwata ido muku musulmi in mun je gurin sai dai mu ƙara ganin aya mu ƙara tsoron Allah mu ƙara kusanci da Allah mu ƙara nesantar sabon Allah li ya ya'qilun a cikin wannan akwai aya ga mutane da suke hankalta hankali iri biyu ne al-aqalu aqalani matbu'un wa masmu'u wala masmu'un idza lam yakun matbu'u kama la tanfa'u daw'u shamsi idza daw'ul aini mamnu'u hankali kashi biyu ne akwai hankali na hankalta akwai lacca da ne a Kano mai taken rayuwa tsakanin mahaukata da masu hankali Haka ji Allah ya ce liqaumin aqilun la'allakum ta'qilun afala ta'qilun duk wannan ayoyi muka tattara muka yi bayani wai me Allah yake nufi ne akwai wani malamin mahaukata psychiatrist ake kiransu ko yace hauka kala talatin ne da biyu ice wani haukansa na surutu ne da faɗan tsiya wani ya shiru kawai shi mahaukaci ne amma a wajen shiru in zai magana zai ta hankali amma in ya shiru ba ruwansa wani kuma ya dariya inda ya kamata a kuka ko ya kuka inda ya kamata a dariya ko a shiru yana magana ko a magana yana shiru duk wannan nau'i ne na hauka ita to hauka kashi kashi kashi ne muka ce mu kuma a shari'a mahaukaci shine wanda bai san girman Allah ba hmm. bai so manzon Allah ba bai aikata musulunci ba wannan shine hauka a cikin alqur'ani li qaumin nuna ga mutane masu hankaltar a lahira akwai wuta akwai aljanna su tashi su yi aiki dan wannan su ne masu hankali wanda kaga ya kama hanyar banza in daɗi kake ji baka wa'astu da jin daɗin ka ka nemi tazarce ba baka da hankali in wahala kake sha baka nemi wahalar ta kare a nan ba to mu a gurin mu baka da hankali kenan da mai jin daɗi da mai shan wahala duka wa'azi Allah yake musu kai mai jin daɗi ka ji daɗi ka san daɗi yana da daɗi kuma baka son san daɗi ya kare. to ya za a yi tazarce har lahira ka. sai kai amfani da daɗinka ka bauta wa Allah kai kuma mai shan wahala ka ji fa wahala yadda take ba ta da daɗi ba kuma mai san wahala tazarce to ya za ka yi wahalar ka katta zarce da kai zuwa wuta sai ka daure a cikin wahalar ka ba Allah sai Allah yanke maka wahala a duniya ya saka aljanna to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana ayoyin da suka faɗi ni'ima a nan Allah ta'ala ya samu a ciki wanda suka faɗa azaba Allah ya tsare mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kusan na ga ba taɓa zuwa ba an dai je kaltungo an je billiri an je wani gari tula ma ranar da za a tula nan da kuka gudu yanzu an ce an gyara hanyar za mu je wannan garin kowa ya daure gobe kamar yadda aka yau din nan ala saka da alheri wasu sun samu damar zuwa wasu ko ba samu damar zuwa ba amma sun ɗauki nauyin wasu su je to haka ya kamata yau da aka je garin hashidu a daure da Allah gobe ma da za a yi tafiya daga shekara sai shekara fan Allah ya kai mu so a daure a je wa'azin yana da daɗi idan jama'a suka halarta su ma mutanen garin ana ƙarfafa su su ga duk jama'an nan sun zo ne domin su halarci wa'azi a garin Allah ya sa mu dace kuma lokacin tashi kamar yawa karfe takwas ne na safe insha Allah malam sai tambayoyi mai wannan tambaya tana cewa ita ne tana azumi sai da ya zama dab da shan ruwa bai wuce minti goma ba sai jinin al'adanta ya dawo ta ce tuya matsayin azumin ta da ta dab da mi dab da shan ruwa bai wuce minti goma ba ina ba azumi yi minti goma ai ba wasa ba ne. ba ki da azumin wannan rana sai ki kirga shi cikin azumin da za ki rama bayan sallah malam mai wannan tambaya yana cewa shi dai da sana'ansa ta ne duk da ya san ciwon ta nan ba kyau to amma sai yanzu ne Allah ya shirye da shi Allah ya shirye shi yanzu ya bari tatan sai dai ya tara dukiya mai yawan gaske to shine yake so ba zai ga masa ina matsayin kudin ko me ya kamata yi yanzu to ai yanzu kawai tunda ya tuba dai yanzu ya daina caca sai ya kama hanya ta halal batun cewa ya rabu da kudin na yabu mu sani ban bai da kudin ya koma cacar wannan sai ya nemi gafara Allah a cikin wannan kudi kuma yana tafiya yana juya su yana sadaka yana juya su yana sadaka halal na fitowa yana rage wata hanyar sadaka a haka a haka yana ta ibada Allah ta'ala zai yafe masa insha Allah malam mai wannan tambaya yana cewa shine aka bashi ya ce ina matsayin wato contract da kamfanin giya suke bawa mutane na su rika tura musu dawa ana yin giyan da ita sa'an kuma yana da dan uwa da yake ya halatta ya bashi kuɗi ya karba ka ce kai tsinanne ne kai da dan uwanka kun zama tsinannu kenan tunda ai annabi ya tsinewa duk wanda ya taimaka aka samar da giya har kwalbar har dan dakon har mota har direban har lasisin ma da jiha ko lokal gamman ko ƙasa take bayarwa ita ma an tsine ma wanda ya sa hannu akan lasisin giya ai ba a ba wasa ba ce Allah ya ce buhu ba ku ba giya a sa ta can baya ku kuna baya so da haka wannan sana'ar da kuke maza maza ku canza sana'a kafin Allah ya danke ku malam mai wannan tambaya cewa yana so malam ya jawo hankali dangane da kungiyoyi da ake kafawa wato ta wajen bangaren kasuwa wayanda in kana da kaya ka kawo za ka sayar yana da sauki sai a ce maka ba yanzu ne lokacin sayarwanka ba yanzu wani ne zai sayar sa'an nan kai sai a ce ka jinkirta naka to yace shine yake so da Allah jawo hankali a bude wannan kofa kada su kafa kungiyoyin ya zama kuma sun ana gallaza wa mutane da shi ko ka karin bayani asalin yadda tambaya take shine wato akwai yan kasuwa masu union union wanda idan ba dan union din ba akwai abubuwan da suke yin arha amma saboda union din ya sa abubuwan suna yin tsada misali yan gwari ko yan kayan gona da sauransu ba za ka tafi ka je ka kawo wannan kayan ba sai ton ɗinka ya zo idan ton ɗinka bai zo ba ka je ka kawo ko kuma kai bako ne ka kawo kayan ba za ka sayar a wannan garin ba sai dai ko da wata ka'ida ta su ta yadda za su karya ka ko kuma ka bar garin da kayan wato bari muku bayani don malam ya san irin amsa da zai yi bai wayannan mutanen akwai ƙauyen mu nan kusa da ashaka ana kiransa jigwal barkono kowa ya san gurin ana noman dankali a gurin mai yawan gaske wani bawan Allah ya je ya cika dab da dankali ya doshi Lagos kafin ya isa Lagos yan union din sai da dankali suka yi waya Lagos cewa kada a bar shi ya siyar ko dai a ci tararsa naira dubu ɗari uku a ci taron mai motar shi ma dubu ɗari shida ko kuma a dawo da kayan inda aka siye shi sannan a bi ta hanyar nuniyan din sannan a sai da kayan yana isa lagos wannan hukunci ya hau kansa cewa sai an ci tare su naira dubu ɗari uku mai kayan kuma naira dubu ɗari shida ko kuma su dawo da kayan sai da suka dawo da kayan nan sannan union ɗin ta miyar musu da kuɗin su yadda suka saya su kuma yadda suka ɗauka suka tabbata shi lagos suka je suka sayar saboda haka yayi asara ta zuwansa da dawowarsa da abincinsa da komai nasa da lorin da da komai wannan shine malam ya fahimci irin tambayar ba za ka tafi kawo kaya ba sai ton ɗinka ya zo in bai zo ba za ka je ka kawo ba kuma za a ƙididdige ku masu tafiya a wannan lokacin ku ne kaɗai za ku je ku kawo banda ku ba mai zuwa ya kawo saboda kada talakawa su wadata da abin Allah ya sauwaka wannan shine wannan shine union din dama ai da haka ake yin union a ko ina duk faɗin ƙasar nan haka ake yi in kuma an ce a yajin aiki ko kayi lodi akwai wanda ya taɓa yin lodin tumatiri daga wani gari wajen bunkure ko kura suka yi lodin tumatiri sun gama lodi kaf sai aka ce an yi yajin aiki haka suka yi asara na miliyoyin kuɗi na wannan tumatirin saboda union ta ce a yajin aiki so in sun tafi ma a hanya za a tare su a sauke kayan ko a kona motocin ko ko a ce an yi yajin aiki dole sai ka shiga yajin aiki saboda in baka shiga ba ba za a ci nasarar yajin aikin ba sai a sauke an ɗauko mace da ciki za a kai ta asibiti aka tare direban cewa ba zai wuce ba ana yajin aiki haka matar ta mutu a cikin motar da ɗan a cikin ta. irin waɗannan tsinanin ƙungiyoyi marasa amfani domin ƙungiya asali ana kafa ta ne don ta taimaka wa mutane su samu sauƙin gudanar da rayuwarsu ana kafa ƙungiya ne don a taimaka wa 'yan kasuwa su samu haɗin kai su dinga yin abin da ake kira cooperative insurance ko kuma abin nan da suke kira commercial insurance a samu wani haɗin kai na in wata asara ta shafi wani a taro a taimaka masa ko in wani bala'i ya faɗawa wani a karo karo a tashe shi ko in wani zai asara aka ga za a iya rage ma asarar a rage masa in ta yi yawa asalin kafa ƙungiya kenan amma in ƙungiya ta zamo kuma ita take farashin kaya a kasuwa wanda annabi an ce ya farashi yace Allah shine musa'ir ni ba zan sa kowa farashi ba yace da unnasa fi gaflatihim ku ban mutane cikin rafkanuwarsu Allah ya azurta shashi da shashi kuma yace kakku riski masu kawo kaya daga ƙauye ku tare su ku kyale su su sauke kaya a kasuwa yafi arha in ba ƙauye ya taho a kyale shi ya sauke ya siyar da arha yadda shi ya shuka Allah ya bashi arzikin cikin sauki zai wa mutane sauki wajen siyarwa to duk kungiyar da ta saba waɗannan ka'idodi guda uku ba don ta taimaka musu su ji saukin kasuwanci ba ba don ta taimaka musu wajen rage musu asara ba ko za a cuce su su haɗu in an cuci wani su karɓo ma haƙƙinsa ba to waɗannan ƙungiyoyin ba su da amfani ko mutum ya ce ya fita kuma irin wannan ya kamata gwamnatoci su shiga domin a rushe irin waɗannan ƙungiyoyin don ba su da amfani in dai har ƙungiya za ta kai in za ta yi yajin aiki ba za ta bar direba ya ɗauki mara lafiya ya kai asibiti ba ko mutum zai lodin dukiyar kuɗinsa bai san manyan sun rasa albashi a sama sun ce a yajin aiki ba ya kama hanya zai tafi a ce an yi yajin aiki tumatiri kuma abu ne da yake buƙatar gaggawa a kai shi firji a aji. haka nan abin nan tumatirin nan ya tsiyaye ga baki ɗaya lalace su yi asara saboda kungiya uwa ta ƙasa ta ce a yajin aiki to ba dama ka tuka motar ka tafi ka kai ko kuma irin wannan a ce mutum wai bai bi ka'idar kungiya ba ya ketare ya yi kaza saboda haka sai ya dawo da abin nan wannan duka gaskiya babu tunani a ciki wadda haka ya kamata a gyara waɗannan ƙungiyoyi don suna da amfani amma a yi musu gyara a kasu a kan ƙa'ida guda uku na farko don su taimaka juna wajen samun saukin kasuwanci da jawo malamai suna ilmantar da su akan yadda ake kasuwanci a musulunci na biyu domin in za a cuci wani daga cikinsu su taru su taimaka masa na uku don su taimaka kaya su dinga isuwa zuwa ga jama'a cikin sauki amma in ba wannan ba in suka zamo cewa su za su dinga sa ka'idodin ka a da yawa kaga ya zama farashin masu suke controlling ɗinsa kenan sun zama irin ƙungiyoyin ƙasashen turai waɗanda da irin ƙasashen malaysia ɗin da ƙasashen wannan da suka ce sun daina sai da shinkafa wai saboda ƙasashen opec suna samun kuɗi da mai su kuma su suke shan wahalar noman shinkafa bari su ma su fitar da gwargwadon da ba zai ishi duniya ba sai a matsawa jama'a da san abincin ya so sai a sake shi da tsada kaga kamar yadda kasashen mai suke juya mai su ma haka za su dinga juya mutane da abinci gaskiya a cikin wannan babu tunani Allah da ya ba ku arzikin nan kuma sai ku ba wasu su samu wannan shine ka'ida ta addinin musulunci da fatan masu waɗannan ƙungiyoyi za su ji maza su gyara kafin Allah ya fushi da su ya fara dankara musu asara a cikin abin da suke yi ba dan Allah ba to abin da ya rage mana sai addu'o'i da jama'a suka rubuto kamar yadda aka saba dai bukatun suna nan dai irin waɗannan ne suke ta maimaituwa masu neman aiki masu neman aure masu neman admission masu fuskantar jarabawa wanda za su interview duka waɗannan suna neman a roƙa musu Allah ya sa bukatunsu ya biya gaba ɗaya to muna tawassali da sunayen Allah masu girma da siffofinsa maɗaukaka Allah ya sa dukkan bukatun da musulmi yake nema a gurinsa ta alkhairi Allah ya biya masa akwai masu nema addu'a Allah ya ba su haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa na gwari da masu cin da suke son Allah ya sauke su lafiya muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke su lafiya mu ma Allah ya amsa addu'a mu a malama Allah ya sauke ta lafiya ta samu ɗa kuma na sa masa bilal sannan akwai masu nemawa mahaifinsu rayayyu da matattu waɗanda suka rasu to Allah subhanahu ta'ala ya ji kan wanda suka rasu. masu ran kuma Allah subhanahu ta'ala ya sa ainihin mu zauna da su lafiya su mana addu'a mu komi musu biyayya da sauran bukatu na alkhairi duka masu neman hadda Qur'ani da masu neman ilimi da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da duk wanda yake da kyakkyawan niyya mu addu'a mu tana tsayawa ne akan masu niyya mai kyau in ba ka da niyya mai kyau ba mama addu'a don ka samu a musulunci ba zai karu da komai da samun ka ba waɗanda suke taimaka musulunci da al'umma da marayu da talakawa suke aikin alheri su ci da iyalansu da 'ya'yansu da makotansu da iyayensu su yi aikin alheri dukiyarsu ba su kaɗai suke ci ba suna taimaka musulunci da musulmi irin su mukewa addu'a ɗaliban da suke shiga jami'o'i don su yi karatu da manufar uku na farko don su korewa kansu jahilci na biyu don su taimaka wa musulunci na uku don su kishin addinin musulunci in bukata ta tashi ta irin iliminsu su zo su bada gudunmawa a kai to waɗannan su muke wa addu'a su ci jarabawa ragowan ku ba mu duk su ma. waɗannan muke wa addu'a su muke karantawa su muke ilmantarwa irin waɗannan na tara a Kano na sa musu littattafai na aƙida guda tara na ce kowa ya iya waɗannan tafan guda tara duk fannin da yake so ya karanta ya je ya karanta na sa musu al'aqidatul wasitiyya da al'aqidatul dahawiyya da Kitabun tauhid da kashfu shubahat da alqawaidul arba da alqawaidul musla fi asma'illahi ta'ala wa sifatihil ula da kuma wannan na shekul Islam Ibn taimiyya wanda ya sa suna al-ubudiyya to waɗannan tafan na sa musu nace duk wanda muna nan mun kusa sauke saura kaɗan duk wanda ya iya waɗannan tafan ya samu foundation na aƙida duk abin da yake so ya karanta ya je ya karanta abin da bai gane bai bugo min waya sannan kuma zan sa musu na sa musu yanzu darasi kuma na kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi nisa ibnu majah abu dauda ana yi duk ranar laraba da ranar alhamis sannan kuma akwai waɗanda na ware mutum arba'in su kuma za mu karanta fatawa ta shekul islam mujalladi 37 a tsawon shekara uku yadda za a samu cikakkun malamai duk inda za a wakilce mu a duniya za mu iya tura su suna da ilimin addini cikakke da aƙida kuma suna ɗauke da ilimin zamanin da zai ba su dama ko ina su shiga a duniya injiniyoyi da likitoci da lauyoyi da sauransu amma masu aƙida ta musulunci mu muna da mun yi wannan shirin nan da shekara goma insha Allah za ku ga abin mamaki a ƙasa to Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk